To Zainab an ce bamabumai sun tashi a nan Jos gwamnatin jihar Plateau. Shin a ina ne kuma lokaci ne wannan abin ya faru? wato bama mai biyu ne da suka tashi a nan jos na farkon ya tashi ne da misalin karfe taran daren jiya kenan a wurin wani cin abinci shagon wata hajiya talatu wanda ake wa lakabi sha galinka a kusa da tashar bauchi wato a bauchi road kenan a nan cikin birnin jos sannan kuma wayanda na samu ne zanta da su fita wayan tarho sun shaida mun cewa sun ga gawar waki zube a ciki da wajen shagon sai dai da shike dare ne kuma ka san yadda yanayin yake a kowa lokacin da bam iya tashi kowa yana kokarin gudu ne kawai yanzu a san ko adadin mutanen suka yi hasarar rayukansu a wurin wayanda suka ga abin da ya faru wato ba su iya tantance adadin waɗanda suka mutu ba saboda kasan da bam in ya tashi kowa yana kokarin gudu ne amma dai sun ce mun sun ga gawar waki a ƙasa amma ba su iya kirgawa ko guda ba ne. To can wuri guran da ya faru a kin ce wuri biyu ne. Yawa eh to bam na biyun kuma ya tashi ne yan dakika kalilan bayan tashin na Bauchi Road ɗin A sannan kuma ya tashi a yan taya ne inda Sheikh Sani ya jingir yake gudanar da tafsir. Sannan a cewar wani da ya gani da idonsa ya ce wani ne ya zo da farin kaya a jikinsa kenan sai ya harba bindiga daga nan sai kawai aka ji bom in ya tashi. To na an samu asarar rayuka? To shi wanda ya mun bayanin na ya ce, gaskiya shi bai ga a wani gawa ko kuma wata gawa da idonsa ba sai dai waɗanda suka kata sai dai yace mun da yake eh, jami'an agaji sun zo gurin sun kwashe mutane to watakila akwai waɗanda suka mutu da shike kuma dare ne kila sai zuwa gobe dai za mu san ko akwai waɗanda suka mutu a wurin. Shi ma da dare ne na wurin Hassan Yahaya jingir din kamar yadda wancan ya eh, faru? Eh kamar yadda na gaya maka yan dakika kalilan ne tsakanin na Bauchi Road ɗin da na yan taya ɗin. Duk da yake na san dare ne wannan abin ya faru baki samu kin tuntuɓi jami'an tsaro ba ki ji ko akwai wani mataki da suka ɗauka. Eh na yi ta kiran lambobin su gaskiya ba ta shiga ba. Sai dai kuma eh, daga ma inda nake na ji jiniyan motocinsu inda suna yawo a gari kuma bisa ga wayan da suka mun bayani sun nuna min cewa jami'an tsaro sun zo wurin sannan an kwashe warwakin sannan kuma dai ana kan sintiri dai a gari za a tabbatar da kwanciyar hankali ba da tsaro to can na shagon hajjan an samu burbushi burbushin abin da ya faru ko kuma yadda abin ya faru ko kuma wanda yake musabbabin tada wannan bom din tantance bisa ga waɗanda na yi magana da su ba su iya gaya min cewa a ko an kama wani wanda ya kawo ban min ba amma dai sun ce akwai mutuwa sai dai kasan ba za a iya tantance ko mutum nawa ba ne sai dai zuwa gobe a san ko mutum nawa ne suka mutu. zauna lafiya al'umma ta kungiya zama lafiya shine cigaban najeriya